Suna na Hassan Haruna Gumel wanda aka fi sani da Malam Hassan mai magani da ke kawo Kaduna. Ni ne daraktan wannan cibiya ta Azumi Habal Clinic da ke nan kawo kawo Road Kaduna. Da farko zan gaya ma jama'a cewa ina cikin lafiya da kuma aminci. Babu wani abu da ya same ni ko ya samu wani kusa da ni irin wannan jita-jita da ake yada gaba ɗaya da ni da al'ummata da jama'a muna cikin lafiya da kuma ƙoshin lafiya. na sanar da al'umma cewa su yi haƙuri, ina nan babu abin da ya same ni, kuma ayyuka suna ci gaba da tafiya fiye da yadda ake tunani kuma yadda aka tsara su. Babu wani abu ko makamancinsa da ya faru, kowa ya kwantar da hankalinsa. Ina nan duk wanda ya kira wayan ya ji bai samu ba. to yawan kira ne sa caji ya kasa zama a waya ko kuma na shiga rudani ma ta kai ga har sai na kashe wayan dan samu bacci saboda kira dare safe rana to ni ma in ban samu natsuwa ba kar in fada cikin wani rashin lafiya kuma yasa na dan samu natsuwa amma ina nan cikin lafiya da koshi na fara samun labarin shi kamar rana alhamis karfe shida na yamma kiran waya ɗaya biyu ɗaya biyu haka har zuwa goman dare to daga nan na kashe waya na kwanta bacci ran juma'a da safe da na buɗe waya sai kiran ya shiga da ƙaruwa an kira mun ji an ce kaza mun ji ce ba haka bane ba haka bane har zuwa bayan sallar juma'a to daga fa bayan sallar juma'a mun ansa kira da ya haura ɗari uku zuwa washe gari asabar har dai ta kai ga na ce to bari a yi posting a facebook a whatsapp da tiktok duk dai aka yi sai abin ya dan fara raguwa wasu ma za su ce ba su yadda ba sai dai sun ji muryata dan bidiyon da aka yi shot aka tura wasu su ce sai an tura masu bidiyon sun gani wasu ma su ce a'a sai sun zo nan din sun gani duk da sun ji muryan za su ce sai sun zo dai sun gani gaskiya a yanzu dai ba wani dalili ban ba mu san komi ba akan tashin wannan abu a dai watannin baya can kamar kamun azumi akwai wani hassan mai magani shi ma da yake nan kawo da aka yi kidnapping ɗinsa ana ta ta yi an yi kidnapping to sai aka ɗauka ko ni ne shi ma an ɗan samu kiran waya irin wancan lokaci amma bai kai wannan ba wancan ma mun fito mun ce dai ba mu bane gaskiya to shi daga baya ma mun ji labarin an ce libya ya tafi ba kidnapping ɗinsa aka yi ba to shi dai daga wannan lokacin azumi sai maganan ta mutu to sai kuma wannan abu da ya taso na yanzu kuma wanda ba mu san asalin inda ya taso ba har izuwa da farko su wanda suka yada wannan labari ina yi masu addu'a Allah ya shirye su idan masu shiriwa ne idan kuma ba masu shiriwa ba ne Allah ya fi mu sanin yadda zai yi da su da farko su ji tsoron Allah su san da cewa duk wanda ya tayar ma da musulmi mumini hankali tamkar ya tayar ma da al'umma ne tashin hankali saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhum kufrun ai sibabun zagi ne da kuma mummunar kalma ma zagi ce kisa da suka danganta da ni zagi ne shi kaga sun yi abin Allah baya su, Allah ya shirye su dan masu shirywa ne abu na gaba kuma ina ma 'yan uwa da abokan arziki da kuma masoya fatan alkhairi bisa ƙauna da suka nuna a gare ni Allah ya saka musu da alkhairi wanda da a ce mutuwa ce ta gaske wasu ma sun bani aljanna kai tsaye <laughs> sun ce ai yanzu yana aljanna ya mutu cikin alhamis an binne shi juma'a wannan ma babbar shaida ce Allah ya saka musu da alkhairi na musu fatan alkhairi Allah ya bar zuwa